sa uku kai sha uku ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi shine yammaci na sha shida sha bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da saba'in da uku فدن الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يوكم دام تاتي فرضا آية تقريبا 40 kafin haka akwai da 74 kai kafin haka akwai tambayoyi kaɗan a hannu mai tambaya ta farko a cikin wannan takarda tana cewa ya tabbata cikin hadisi idan mutum ya nemi ya kusanci matarsa ta ki to za ta kwana mala'iku suna la'antarta saboda ta kawar wa mijinta ba tare da wani uzuri ba to yaya abin yake idan shi mijin ne matarsa ta neme shi ya ki idan shi miji ne matarsa ta neme shi ya shi ma ya aikata haramun amma shi ba za mu ce mala'iku sun kwana suna la'anta ba don hadisi bai zo a kan shi ba shi kasancewar hadisi bai zo ba da ya nuna ana la'antar sa ba shi ke nuna ba da laifi ba tunda haƙƙi na saduwar aure haƙƙi ne mustarak bainar rajul wal mar'a mace tana da haƙƙi a wurin mijinta na ya kusance ta don ya gamsar da ita bukatar ɗa namiji ba tare da ta ci awar fasikanci ba haka shi ma yana da wannan haƙƙin aurinta Allah ya hunna libasun lakum wa antum libasun lahun sannan kuma ubangijin ce wa lahunna na alladhi alaihinna bil ma'ruf mata suna da irin haƙƙi da auren mazajen su ma'ana irin haƙƙin da mazaje suke da shi akan su mata din da haka kar namiji ya dauka tun da shi ba hadisi da ya zo ya ce za a kwana ana la'antarsa shi shikenan babu laifi ya yi duk abin da ya ga dama lalle akwai haƙƙi a kansa wanda ubangiji ta'ala zai tambaye shi a ranar tashin kiyama tambayar ta wata ke cewa mutum ne wanda yake da wadata daidai ruwa daidai tsaki wato baya zuba fallasa za a gaishe tufafi mai kyau amma kuma baya wa matasa haka abinci kuma zai je waje ya nemi mai kyau ya amma matarsa kuma ya bar ta cikin wani hali na damuwa dangane da abinci ko sutura manzon Allah ya ce a faɗa masa kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut ya isi mutum laifi a gaban Allah ranar tashin kiyama ya tozalta wanda wajibi ne ciyar da shi don haka lallai ne dukkan wanda yake da mace ya ciyar da ita irin abin da yake ya yi mata sutura irin abin da yake sutura da ma'ana darajar abin da ka san za ka ci kai a waje darajar wannan abin ne za ka ciyar da matarka a gida daraja ta tufafin da za ka sa wato ta fuskar tsada da kimar darajar irin ta ce kuma za ka yi wa iyalinka matarka haka banzan Allah ya nuna cikin hadisi da haka dukkan mutumin da ya kasance zai keɓanci kansa da abinci mai daɗi ya keɓanci kansa da sutura masu kyau na kwalliya da tsada amma matarsa kuma ya bar ta cikin hali na rashi to ya tozanta matarsa kenan wanda wannan ɗin ya ishe shi laifi a wurin Allah in ji manzo sallallahu alaihi wasallam tambayar ta ta uku take cewa mutum ne yake da mace biyu amma tayar ta zanto ba ta da wani tasiri a gidan sai abinda uwar gida ta ce ita suke sarrafa gidan in ta ce a yi kaza a yi in ta ce a bar kaza a bari ita dai ba ta da kacewa gaba daya har ma ɗan uwar gidan za ta yi ƙarya ta tsarawa mai gidan to mai gidan zai ɗauka kuma ya yi faɗa a kan ɗayar to ta abin tambaya a nan gudun shi ne mai nuna hukuncin shi mijin da yake da irin wannan matsayi da ita uwar gidan da suke da irin wannan matsayi da kuma ita ta biyun wanda ake musguna mata in ya tabbata cewa abin da kika faɗa gaskiya ne kishiyarki ki ta sami ki ƙarya a wajen mijinki to ta tabbatar cewa ƙaryar da take din nan za a yi mata hisabi a kai ranar tashin kiyama Allah madaukakin sarki baya kyale abu ko mun gangantar kuma ya amal misqala zarratin khairan yara ya man musu misqala zarratin sharran yara inna Allah la yuzlimu misqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima ubangiji baya kyale dan abu komin kankantarsa musamman abin da ya tafi hakkin wani sai ya hisabi a kai ranar tashin kiyama da haka ba daidai bane dan kina da shiga a wurin miji ki je ki tai masa ƙarya akan ƴan uwarki kuma ya ta fushi da ita ko yana gunguna mata sannan kuma kai miji din ba daidai bane ba duk abin da kishi ya zo ta faɗa ƴar uwarta na maganganu ka yadda da su ba tare da kayi bincike ba rashin yin binciken ka shine laifi dama tsammani ake aiki shi ce wa kishiyarsa ba daidai ba ba wai tsammani ake ce mata daidai ba in kai mata daidai shi ne abin mamaki abin kuma Allah san albarka yau kishiya ta faɗi gaskiya game da kishiyarsa amma ta kushe ta zage ta dama haka ake tsammani ina ba ta fahimta to don haka ba dukkan zance da kishiya za ta zo ta faɗa maka ne za ka ɗauka ka azabci yar uwarta kishiyarta akan wannan magana ta gina maka ta kitsa maka ba tare da kayan bincike ba sannan ita wadda aka zalunta din idan ta yi hakuri ubangiji ala zai ba ta lada sannan kuma a ƙarshe sai dogon bayanin da suke cewa dai ya kamata dai a yi wa'azi ga mataye masu aure sama da ɗaya to wa'azin da za a musu shine fi adalci mazaje kai da suke da aure sama da ɗaya biyu mai uku haka mai hudu a yi musu wa'azi wa'azin da za a musu shine fi adalci ku kuma matan kuma ku yi hakuri da an yi muku sama da ɗaya inda ubangiji ne ya shar'anta ce banki huma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adana alla ta'udu ubangiji yace ku auri abin da ya dada da gare ku na adadi sawa'un mata ya biyu ko uku uku ko kuma hurhudu amma idan kun san ba za ku iya yin adalci ba to ku taɗaita akan guda ɗaya haka Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya san ba zai iya yin adalci ba to ya hakura da mace ɗaya duk wanda yake jin zai kwatanta adalci wajen rabon kwana wajen sutura wajen wurin zama wajen ciyarwa da shayarwa to wannan sai yi sama da ɗaya ya halatta gurgudan ikonsa wato yin aure guda ɗaya ne asali yi na biyu da na uku idan mutum zai iya adalci ba kuma adalci kaɗai ba yana da halin da zai iya rike mata guda biyu duk. idan zai yi biyu ko yana da halin da zai rike guda uku in zai yi ko yana da halin da zai rike guda hudu in zai yi amma kuskure ne in mutum baya da hali kawai ya shahada ya ce zai yi ba a danganci irin wannan ko da guda ɗayan ma manzon Allah ta yi mani safa minkum ta zauwa wanda yake da ikon yin aure ya fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alayhi bis wanda baya iya ko ɗayan sai ta aka yi azumi sannan kuma Allah ce wal yasta'fifu allazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli waɗanda ba su da ikon yin aure su yi hakuri su lallaci kansu su kame kansu har ya zuwa lokacin da Allah zai wadata su daga cikin yalwarsa da haka kada mutum ya ce zai yi aure sama da ɗaya alhalin baya da ikon rigewa in ko yana da iko to shi wannan shine wa'azin da za a yi musu ji tsoron Allah don mai mutum sama da ɗaya ji tsoron Allah ya yi adalci ya sani Allah zai tambaye shi ya sani Allah ya ce duk wanda yake da aure sama da mace daya idan bai adalci a tsakanin su ba zai zo ranar tashin kiyama tsagin jikinsa daya a ƙasa rabin jikinsa daya a ƙasa a yi masa fallasa a farfajiyar kiyama Allah ya tsare mu mun tsaya a karshen fadin Allah ta'ala inna ma harrama alaikum al-maytata wa dama la bal khinzir wa ma uhilla bihi li ghayri Allah wa man yuqra ghayra baghin wala 'adin fala ithma alayhi inna Allah ghafurur rahim za mu tashi fadin Allah ta'ala innal ladhina yaktumuna ma anzala Allah aya ta 174 mai Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal ladhina yaktumuna ma ما Allah minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وبنجي إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب للي وطن دسكي قوي أبند الله يسوكرنا للتاسي الكتاب أنا اسم الجنس لي التوراة تاسي الإنجيل تاسي هكا زبورة هكا كما القرآن من جمع wanda yake koye abin da ke cikin attaura na siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda yake koye abin da ke cikin linjila na bayanin zuwan manzon Allah da siffofinsa ko wanda yake koye abin da ke cikin alkur'ani na bayanin hukunce-hukuncen Allah waɗanda suka shafi al-i'tiqadat aqida ta zuci ko kuma al-ibadat ibadoji ko at-tahlil wa at-tahrim halacci da haramci duka mutumin da yake boye ɗaya daga cikin wannan wa da bihi samanan qalila kuma suke musanya shi da dan wani farashi kankani wani matsayi da za su samu a duniya ko wani daɗi da za su samu na duniya a sakamakon haka suka ɓoye gaskiya ula'ika to irin waɗannan mutane ma ya fi fi butunihim illa nar ba abinda suke ci a cikin su face wuta duk abin da aka basu na kuɗi ko min kankantarsa ko min yawansa don su ɓoye gaskiya don su ci gaba da samun girma da matsayi a madadin faɗin gaskiya to su tabbatar wuta suka ci a cikin su wala yukallimuhum Allah yawm al-qiyama ubangiji ta'ala ba zai musu magana ba ranar tashin kiyama wala yuzakkihim ba kuma zai tsarkake su ba daga datti na zunubi walahum lahum azabun kuma lallai suna da azaba wadda take mai radadi lafazin wala yukallimuhum Allah ma'anarsa ba zai mutu ba zance mai amfani in ba haka ba kowa Allah zai masa zance ai fala allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا na علم لنا إنك أنت علام الغيوب وبنجي زي زي zai زي magana da mutane zai tambaye su yaya aka yi wa yawma yaqulu nadu shuraka'i allazina za'amtum fada'ahum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa amma abinda ake nufi da zance da aka kore a nan cewa la yukallimuhum Allah ba zai musu zance mai amfani ba ba zai musu zance ba irin zance na rahama cewa ku shiga cikin aljanna ko ne in abin da ke cikin ta ni'ima sai dai zance na azaba sai dai zance na kaskanci an gane ku wala yuzakihim ba zai sarkake su ba wala hum azabun alim waɗansu kuma suka ɗauke shi akan wala yukallimuhum Allah akan ce kallamahu ai atahu al-fursata lil kalam ya ba shi dama yayin zance ba wai shi ya zance da kansa ba kallamahu ma'ana ya ba shi dama yayin zance sai ya zanto wala yu'zanu lahum fa shi shine ma'anar wala yukallimuhum Allah da kenan gudu wa lahum azabun alim suna da azaba mai radadi ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda irin waɗannan su ne waɗanda suka yi musayar bata a madadin shiriya wal azaba bil maghfira azaba a madadin gafara ma'ana suka gwammace gara su rayu akan bata a madadin su rayu akan shiriya gara azaba ta kan musu a madadin su dace da rahmar ubangiji da gafara wato sun zaɓi ɓoye gaskiya a madadin bayyana gaskiya sun zaɓi rayuwa akan bid'a sama da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. sun zaɓi ko zikiri ko wurdi na wani manzon Allah sama da zikiri ko wurdi ko salatin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar fama asbarahum ala nar yi mamakin hakurin zaman su a cikin wuta ma'ana abin mamaki ne dan adam ya zaɓa wa kansa wannan tafarki tare da cewa ya san zai kai wuta zalika bi anna allaha nazzala alkitaba bil haqq bayanin nan da aka yi muku a baya saboda shi Allah ya saukar da littafi ne da gaskiya kowane littafi da Allah ya saukar da shi littafin karshe shine alqur'ani da littattafan da suka gabaje shi at taurat da injila da zabura da sufi ibrahim dukkanin su ubangiji ya saukar da su ne da gaskiya kina nazzal kitabu bil haqq wa innal ladhina ikhtalafu fil kitab kuma lalle wanda duk suka yi sabani cikin littafin da Allah ya turo wato suka kauce wa zahirin littafin hakikanin abin da littafin ke koyarwa lafi su kakin ba'ir to za su kasance cikin safani da munaza'a a tsakankanin su da juna ba'idin manisanciya wannan kamar yadda muka faɗa a baya wa in tawallau fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikuhum Allah wa huwa as-sami'ul alim matukar mutane sun saba wa alqur'ani sun saba wa hadisi to akan abin da suke kai kishiyar Qur'ani da hadisin kansu ba zai shiryu ba kuma sai Allah ya warga aniyar su shi yasa Yahudawa Allah ya warga aniyar su da suka saba al sai Allah ya karkasa su har gida 71 inda nasara ma Allah ya warga aniyar su kansu bai hadu ba da juna da suka saba Qur'ani to haka dukkan wani wanda yake kan wani fata ko kan wata bid'a wanda ya saba sunnar manzon Allah da ita to sai kaga akan wannan bid'ar kuma kansu ba zai haɗu da juna ba sai Allah ya warga aniyar su wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shikakin bayi lalle wanda suka saba wa littafi to suna cikin fata wanda yake ba suna cikin sabani wanda yake mabayyani wato san sabanin yayi ne ba na kusa bane ba tsakanin su sallatin ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وبنجد ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر an tuwallu wujuhakum a wannan kira'ar kenan sai zanto laisa fi'lun madin jamid kuma naqis albirra khabaru laisa muqaddam an tuwallu wujuhakum an wa ma dakhalat alayhi fi tawil ism kana marfu kenan idan ko muka dauki kira'ar laisa albirru an tuwallu wujuhakum sai zanto albirru shine ismu laisa an tuwallu wujuhakum shine khabaru laisa laysa albirru lafazin albir ismun jami'un li kulli anwa'il khair wa a'malu suna ne da yake fi dukkan ayyukan da'a dukkan ayyuka da ke kusantar da bawa zuwa ga Allah ubangiji ta'ala yace laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ba aikin alkhairi bane kadai a ce ku juyar da fuskokinku ko a juyar da fuskokinku inda mahudar rana take ko inda mafaɗar rana take kar ku yi tsammanin wannan shi kadai ne aikin alkhairi daga shi an gama abin nufi lamarin alkibla da da kuke kallon baitul maqdis daga baya aka mayar da ku alka'aba almusharrafa kuke kallonta kar ku dauka yin wannan in kun yi shi kun kammala aikin alkhairi kun kare aikin alkhairi babu sauran wani ragowar alkin alkhairi da ake bin ku baki akai lalle wannan ɗaya ne daga cikin ayyukan alkhairi fardun min afradil bir ɗaya ne cikin ɗaiɗaikun ayyukan alkhairi amma idan kuna son cikakken albirru ga nan aya za ta yi bayani walakin albirra amma aiki na da'a wanda ke kusantar da bawa man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin a samu rukunan imani tare da mutum a samu mutum yayi imani da Allah imani da cewa akwai Allah din ba wai babu bane imani da abin da Allah madaukakin sarki yake da shi na rububiyya shine halitta da mallaka da kulawa da halitta din da arzika halitta din imani da abin da ubangiji ta ala da shi na ilahantaka cewa shi cancanci abota masa shi imani da abin da Allah maɗaukakin sarki yake da shi na sunaye mafiya kyau da kuma siffofi mafiya kamala waɗanda suka tabbata cikin Qur'ani cikin hadisi ingantacce dan ba a wa Allah suna ta hanyar ijtihadi haka kuma ba a tabbatar wa Allah suna ko sifa ta hanyar hadisi da'ifi dole sai aya ta alqur'ani zahiri sannan kuma a samu hadisi ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne yace kaza suna ne na Allah ko kaza sifa ne cikin sifofin Allah idan an ce imani da Allah ya tafi dukan waɗannan bangarorin dole mutum ya yarda da rububiyya ya yarda da uluhiyya ya yarda da tauhidul asma'i was sifat doriya akan cewa akwai Allah din domin cewa akwai Allah kadai ba ya nuna kai imani kafirai ba sun yarda akwai Allah cewa shi kadai ke kashewa ya raya ya arzita wannan kadai baya mayar da mutum mumuni dan su Abu Jahil ba sun yadda shi kadai ke kashewa ya raya kuma ya arzita mutane amma cewa shi kadai ya tantanta ai masa bauta to anan ne mummune suke sa bamban da wanda ba mumuni ba da haka idan an ce man amana billah mutumin da yadda da Allah ta wadannan bangarori da muka ambata walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir yadda da ranar tashin kiyama an sa masa suna al-yawmul akhir yini na karshe don babu wani yini kuma a bayansa an fahimta ku ranar tashin kiyama mutum ya yadda akwai zuwanta ya yadda kuma za a farfado da mutane a wannan rana a yi hisabi kowa ya san ta ya san matsayin ya yadda kuma kafin zuwan wannan ranar akwai muqaddimat tana da asrar tana da alamat alamomi na zuwan ranar tashin kiyama din alamomi manya da alamomi kanana kananan alamomi ya kasance an rasa amana cikin jama'a duk wanda na cikin kananan alamomi ya kasance ana yin dogayen gidaje duk wanda na cikin kananan alamomi ya kasance mata sun yawaita adadin su na ƙara yawa sama da adadin maza duk wanda na cikin kananan alamomi daga cikin alamomin tashin kiyama zuwan manzon Allah ma alamun tashin kiyama ne sallallahu alaihi wa sallam hijirar ma alamun tashin kiyama ne manzon Allah ce bu'istu ana wasa'atu ka hataini an turo da tsakanin a tashin kiyama kamar waɗannan yatsun guda biyu manuniya da ɗan yatsun tsakiya sallallahu alaihi wa sallam yadda ba wani ɗan yatsa a tsakiyan su haka babu wani annabi tsakanin na zuwa tashin kiyama da za a turo da wani sabon manzanci sallallahu alaihi wa sallam da haka duk wannan waɗannan alamomin tashin kiyama ne kanana alamomin manya huduwar rana daga yamma ta faɗi a gabas wannan cikin alamomi manya saukar annabi isa alaihi salam bayyanar mahadi zuwan dujal duk waɗannan alamomi ne manyan tashin kiyama wata dabba da za ta fito tana wa mutane magana duk wannan manyan alamomi na littafin kiyama to mutum ya yarda da alamomin ya yarda da zuwan yinin da kuma abin da zai faru a cikin yini din na awan ayyukan mutane da hisabi da hawa kan sirati da bayanin shiga aljanna da kuma bayanin shiga wuta duka waɗannan yana daga cikin al-iman bil yawmil akhir walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati mutum ya yarda da mala'iku halittar su ubangiji ta'ala ya halitte su daga haske kamar yadda manzon Allah bayyana cikin ingantaccen hadisi sannan ya ta cewa babu wanda ya san yawan su sai Allah sannan mabambanta ne su ta fuskar girman su akwai babba akwai karami akwai wanda yake ya wani girma akwai mai fuffuki biyu akwai mai uku akwai mai hudu akwai mai sama da haka alhamdulillah fatir samawati wal ardu ja'il al malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha' ubangiji ta'ala ya halitta su da wannan bambance bambance a tsakanin su sannan kuma su din ba sa siffantuwa da kasancewar su mata ko maza haka ubangiji ta'ala ya su jinsi ɗaya ba kamar goma mace da namiji sannan kuma ko da wani lokaci cikin da'a suke da biyayya ba sa saba ubangiji la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun haka ubangiji ta'ala ya siffanta su ba kuma wanda ya san adadin su sai Allah tunda dai ga baitul izza daki ne daidai da ka'aba a ƙasa haka daki yake shi kuma a sama ina nufin wajen yadda ka'aba a nan muke mata tawafi mu je kuma mu sallah fuskante ta haka kuma baitul izza a saman duniya ta farko mala'iku ke shiga ciki su yi ibada manzo Allah ce a kowane yini mala'ika dubu ke shiga su yi ibada in sun fita gobe sababbi ne daban tun daga aka halitta duniya har ya zuwa yau har zuwa tashin kiyama kaga lalle adadin mala'iku ba kadan bane ba wata rana ce abtati sama'u wa hukka laha an isa. lalle an ji sama ta yi wani ƙara manzo Allah ce ya dace sai ƙara din domin babu wani wuri daidai masakadar goshi a sama ba sai sai akwai mala'ika yana wa Allah ibada a wajen wa ma ya'lamu junud rabbika illa huwa ma hiya illa zikra lil bashar mutum ya da mala'iku ta wannan fuskar imani da mala'iku kashi biyu ne imani bihim jumlatan wal imanu bihim tafsilan idan an ce imani da su a jumlace mutum ya yarda da waɗannan siffofi da suka yi tarayya kasancewa su masu yawa kasancewa su an halicce su daga haske kasancewa su ba sa haifayya ba sa irin yadda muke yi kasancewa su layi a Allah ma amaruhum wa yaquluna ma yu'marun wannan a jumlace duk haka malaiku suke to amma suna da siffofi kuma tafsila shine sanin su da sunayen to waɗannan akwai mala'iku sanannu waɗanda qur'ani ko hadisi ingantacce ya bayyana sunansu to wajibi ne mutum ya san su da sunansu in ba an bayyana aikin su ta hanyar nassi mutum ya san su da sunan su da aikin su misali mala'ika jibril kaga jibril suna ne nashi banda shi ba wani mala'ika mai wannan suna aikin sa kuma shine zuwa da wahayi wajen annabawa sannan mika'il kaga mika'il suna ne nashi aikin sa kuma shine shi aka wakilta wajen taskar ruwan sama da kuma fitar da tsirrai sannan kuma akwai israfil wanda suna ne nashi aikin sa shine busa sannan kuma akwai malik wanda suna ne nashi aikin sa shine shine shugaban mala'ikun da suke tsaro a kofar wuta wa nadaw ya malik yaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun lagarrinakum bil haqq walakinna aktharakum lil haqq karihun akwai munkar akwai nakir hadisin ya tabbata cikin musannaf na abubakar ibnu abi shayba saboda haka dukkan mala'ikan da ya tabbata da sunansa da sifarsa da aikinsa sai mutum ya tabbatar da shi da sunansa da sifarsa da aikinsa waɗanda ku ba faɗa ba sai mutum ya shiru kare kirkiro wani suna ya sanya wa wani mala'ika idan an ce ina hadisi mutum ya kasa kare kanshi ko ya kawo hadisi amma rufa rufa irin wanda ba a hujjar sai a ce da shi to ka kame bakinka kar kai yi ala allahi bila ilmin Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula da haka al-iman bil malaikati yakunu ijmalan wa yakunu bit tafsil al-iman bihum ijmalan yadda da waɗannan sufofi nasu da suka tarayya al-iman bihum shine sanin waɗanda aka bayyana sunan su tare da bayanin aikin su ta hanyar nassi ingantacce qur'ani ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب لفظ الكتاب أنا للجنس domin alif da lam da ke cikin alkitab istighraqiyya tastaghriqu jami' al-kutub al-munazzalati min as-sama dole ne mutum ya yarda dukkan wani littafi da Allah ya saukar daga sama akan kowane annabi cikin annabawa su ma imani da littattafai ya kasu kashi biyu imani da littattafai a dunkule imani da littattafai a rarrabe idan an ce a dunkule dole ka yadda kowane annabi an turo shi da littafi babu wani annabin da ya zo hannu ba komai hujja a nan gudun faɗin Allah ta'ala kanan nasu ummatan wahida fa san Allahu an na mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba kaga al-kitab a nan gurin lafazin mufrad ne amma ana nufin littattafai kowane annabi ya zo da littafi illa iyaka ba kowane annabi bane aka bayyana sunan littafinsa waɗansu an bayyana waɗansu an rufe an bayyana zabura ta annabi dawud an bayyana sofi ibrahim in mun ɗauka sofi ibrahim suna ne ya zo cikin aya kuma ya zo cikin hadisi an bayyana linjila shi ma suna ne littafin annabi isa an bayyana alqur'ani suna ne da littafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma annabi ja'ibun da aka tura birnin madayana yaya sunan littafinsa ba mu sani ba ya je da littafi lalle ya je da littafi dan Allah ce wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqq liyahkuma bainan nas bi makhtalafu fi yaya sunan ka ce ban sani ba Allah bai bayyana ba cikin Qur'ani manzo bai bayyana ba cikin hadisi kaga anan gurin ba za ka yi kankan ba ka faɗa annabi salihu da aka tura wa samudawa ya je da littafi tabbas ya je da littafi me sunan littafin sa ban sani ba Allah bai bayani ba manzon Allah bai bayani ba haka annabi hudu ya zo da littafi amma ba mu san sunan littafin sa ba haka annabi nuhu ya zo da littafi amma ba mu san sunan littafin sa ba sai dai mu yi imani da shi jumlatan a jumlace cewa ya zo da littafi amma yaya sunan littafin wato kana neman bayani warware kenan sai mu ce wannan nasi bai tabbatar ba da haka duk abin da nasi bai tabbatar ba sai mu kame bakin ba za mu faɗa ba ba a istihadi wajen a kirkiro sunan littafin da ka bayan ko ba nasi ne ba wahayi ne ya tabbatar da shi ba an gane ko amma waɗancan da sufi ibrahim da zabura da addaura da linjila da alqur'ani duk da sunan sun tabbata ta fuskar nasi ba wanda zai inkarin wannan shi ne sunan su wal kitabi wan nabiyyin ko mu yi imani da annabawan Allah cewa Allah madaukakin sarki ya turo da annabi a kowace al'umma wa in min ummatin illa salafiha nazir ba wata al'umma face sai manzo ya gabata a cikinta ko mai gargadi ya gabata a cikin to amma ba dukkan annabawa da manzanni bane Allah ya ba mu labarin Allah ya ba da labarin wani adadi dan mu wanda yake da sunayensu a cikin alkur'ani waɗansu kuma ya kyale a jumlace ba tare da bayanin sunayensu ba wannan ba a wajabta mana gano sunayensu ba wanda aka bayyana cikin qur'ani da hadisi sai mu tabbatar wanda ba bayyana ba shi kuma sai mu kame bakin mu ba za mu zo mu kirkiro ba duk sunan da bai tabbata ba cikin qur'ani cewa suna ne na annabi bai tabbata ba cikin ingantaccen hadisi cewa suna ne na annabi ganganci ne wani ya zo ce wannan sunan annabi ina fata an fahimta da haka sai mutum ya ya lura sosai idan yana karanta isra'iliyat idan ce an tura wani annabi kaza sunan sa wane wani sunan sa wane ai ta ambatan wadansu sunaye wanda babu su a Qur'ani ko hadisi ingantacce to wannan ganganci ne itikadin cewa wannan annabawa ne ko alal aqalli in ma annabawa ne wannan lafazin da aka faɗa shine ne sunan su tunda bai tabbata ba ta hanyar nassi bai tabbata ba ta hanyar wahayi ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين cikin rukunan imani guda shida mun samu guda biyar a nan suratul qamar ta kawo cikon na shida inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar wa ma amruna illa wahidatun kalam bil basar imani da kaddara kenan wanda shine cikon rukunin imani guda shida mutum ya yarda da kaddara ta ubangiji cewa shi ke kaddara al'amura kaddara kuma jawani ɗinta guda hudu ne na farko dai mutum ya yarda Allah ya san kowane irin abu a duniyar nan tun kafin faruwarsa ya san zai faru tun kafin ya faru dai in ya faru ta yaya zai faru Allah ya san da shi na biyu ubangiji ta'ala ya rubuce komai babu abin da Allah ya bari bai rubuce ba tun daga farkon duniya har ya zuwa karshen ta na uku ubangiji ta'ala ya ga damar faruwan abin da bai ga dama abin ya faru ba da ba zai faru ba dan Allah ba a yi masa tilas a cikin mulkin sai abin da ya ga dama ne yake faruwa sannan kuma abu na hudu Allah ya tsara ya kaddara shi kuma sai abin ya faru gurgudan yadda ya kaddara wato yadda zaka gane wannan shine magini ko injiniyan da zai gina wannan masallaci sai da ya samu architecture ko shi da kansa in ya kware ta wannan fuskar ya zana amma idan ya zo zane lokacin da aka zo gini kuma kila ana saba wa zane da an yi niyyar kofa a nan a canza ta koma can an yi niyyar window a nan ya koma can an yi niyyar adadin kofofi kaza a rage ko a kara to kaga wannan ya kaddara abu sannan da abin ya zo faruwa kuma sai ya ci karo da yadda ya kaddara da fari to shi Allah ba haka bane ba yadda ya kaddara abin haka abin yake faruwa subhanahu wataala ba a samun wani cikas ko da zai santimita ɗaya a samu ƙari ko rage cikin yadda Allah ya tsara jinkiri na rabin minti ko ƙarin rabin minti kan lokacin da Allah ya tsara babu baya faru kowane irin abin da ya tsara shi cikin wannan shine imani da kaddara ina fata an fahimta rukuni ne daga cikin rukunan imani to sai dai kaddara iri biyu ce akwai kaddara shar'iyya akwai kaddara kuma kauniya kaddara shar'iyya yadda Allah ya tsara duniya ta kasance akai kaddara shar'iyya yadda Allah ya mana wahayi dan adam yana kafa hujja da kaddara shar'iyya wajen abin da ya shafi mu'amalantar Allah me yasa kai sallah a me yasa baka yi sallah ba sai ka ce Allah ne ya kaddara mu me yasa baka yi azumi ka ce Allah ne ya kaddara me yasa ka sha giya ka ce Allah ne ya kaddara me yasa ka saka ka ce Allah ne ya kaddara wannan bai halatta mutum ya mu'amalanci ubangiji ba da kaddara kauniya abinda Allah ya tsara duniya ta kasance a kai sai dai ya mu'amalanci ubangiji da kaddara mai shar'iyya idan ka ce Allah ne ya kaddara maka sai mu ce wannan kai kana magana akan al-qadarul kauni nahnu na'amiluka bil qadri shar'i mu duba cikin qur'ani da hadisi mu gani Allah ya bada izinin ayi zaka Allah ya bada izinin ayi zina Allah ya bada izinin ayi a shagiya allati inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna ala Allah ma la ta'lamun Allah baya umarni da al fahsha ta zaka ce ya kaddara maka ce ai ya kaddara mun dai sai tsara komai ya faru a duniya mu kuma sai ce a shar'anta bai kaddara maka batun da ya haramta maka yi kai ne kai taurin kunne kai shi yasa a kawo wani barawo ya yi sata wajen Umar dan Khattab me yasa kai sata yace Allah ne ya kaddara mun yace mu kuma Allah ya kaddara mu yake maka hannu <laughs> sai kaddara ma sata ya kaddara mu me yake ba wato sai ka mu'amalanci mutum da shari'a in ya kafa hujja da kaddara kauniya gane ku to waɗannan rukunai imani kenan wannan duk suna cikin albirru kuma a cikin albirru waɗannan bangarorin su ne shugabanni na albirru domin kowane birru baya zama birru sai wannan ya inganta sai sauran su zama birru kuma a karɓa a yi wa a ba mutum lada a kai ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه kuma mutum ya ba da dukiya ala hubbihi alhalin yana santa ita dukiyar wato bai ba da dukiyar da ya gaji da ita ba ubangiji ta ala ce an fi min tayyibati ma wa mimma akhrajna ard ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد wato ku ciyar daga daddaɗan abu daga arziki mai kyau da muka ba ku ku ciyar daga abin da ƙasa ta tsirar muku kar ku nufaci lalataccen abu ku sisi za ku bayar kun yi amfanin gona wani wuri ya yi kyau wani wuri bai yi kyau ba sai ku ɗauki wanda bai yi kyau ba ku ce shi za ku fitar da rabon talakawa a ciki bai halatta ba kar ku zo ga riga mai kyau kana sawa ga wata duk ta yage nan ta yage can an yi fati nan sai ka ce ita za ka bai wa talakawa wanda kake jin daɗin sawa kana ado za ka bayar idan abinci ne wanda kake jin daɗin ci a gidanka shi zaka bayar amma a kasance kai a gidanka kana ci mai kyau idan azumi ya zo za a raba wa talakawa geran da za su yi kunu da shi sai a je kasuwannin ƙauye ko a je wurin yan jari hujja irin masu ƙauye gero shekara goma shekara goma sha ɗaya shekara goma sha uku a saya buhu ka je gero ka ga ya zama kamar dutse sai kana fasa shi na wargajewa da kyar wala tayammamul khabith minhu tunfiqun kar ku nufaci lalataccen abu mara kyau ku ce daga cikinsa za ku ciyar sadaka ma'ana yanzu kai wannan shine sadakin hurul ini a cikin aljanna ai kuma ka san a ce wannan shine a makwafin hurul ini ko kai aka faɗa zaka ce a'a bai dace ba ka san ba zai yi ba da haka ka nemi abu mai kyau ka bayar don kowace mace sai aka ce mai kyau kuma sai aka ce shikenan sadakin wannan matar shine wani lalataccen gero tsohon ajiya shekara goma sha biyar ya haɗe a cikin buhu ruwa ya rike jiri ya lalace sai a ce shine sadakinta kaga ai ba zai yiwu ba to bala sana ko matar aljanna kuma sai ka ce wannan shine sadakinta da wannan zaka shiga aljanna da lalataccen gero zaka shiga aljanna da matacciyar riga mai maho da kudaddiyar atamfa zaki shiga aljanna to lalle ne mutum ya nemi abu mai kyau lokacin da zai ciyar wa atal mal ala hubbihi lokacin da mutum yake son abin zai bayar wa zai ba zawil qurba wal yatama wal masakin zawil qurba wal yatama wal masakin wa bin as-sabil wa sa'ilina fi rifa waɗannan su ne ɓangarorin da zai ciyar zawil qurba ma abuta kusanci danginsa da lokacin da mutum zai bayar da sadaka sadakar da ya bai wa dangi tafi yayyansa kannansa kannan mahaifinsa yayyan mahaifinsa kannan mahaifiyarsa yayyan mahaifiyarsa ya'yan yayyansa ya'yan kannansa waɗanda suke mabukata ya fara da su ta fuskar sadaka ta fi lada ya fara da su ita ce ta bilada domin hadisi ya tabbata daga Sulaiman ibn Amir wanda Imam Abu Imam Ahmad rawaito da Imam Tirmidhi manzo Allah ce inna sadaqata alal miskini sadaqa wa ala ni sanatan sadaqatun wasila lalle sadaka da mutum ya baiwa talaka sadaka ce amma idan talakan ya zanto yana cikin dangin sa makusata to lada biyu za a bashi ga ladan sadaka ga ladan sadar da zumunci haka kuma hadisi ya tabbata cikin bukari da muslim daga zainab matar abdullahi dan mas'ud ita da wata mace mai suna irin nata sun tambaye manzon Allah mun fitar da zakka shin ya halatta mu baiwa mazajen mu zakka manzon Allah ce in kun ba su kuna da lada biyu ajru sadaqati wa ajrul karabati ga ladan sadakar zakka ga ladan sadar da zumunci tsakaninku da mazajen ku ma'ana miji bai halatta bai bai wa matarsa zakka amma mace ya halatta da baiwa mijinta zakka dan shi miji wajibi ne ya ciyar da ita in ya bata wani abu na zakka kamar ya toshe bangaren da yake na wajibin yayi yaki amma ita ba wajibi ne ta ciyar da shi ba sai dan ihsani da haka in tana da wadata ya halatta ta bashi zakka in shi talaka ne manzo Allah ya bayyana haka cikin hadisi kaza wa atal mal ala hubbihi zawil qurba wal yatama jami'i na kalmar yatim yatim man faqada abawayhi qabla al-hulum dukan mutumin da ya rasa mahaifa guda biyu ko ya rasa uba kafin balaga wannan shi ake kira da suna al-yatim wato maraya ke yana da bukatan taimakawa manzon Allah ce ni da mai tallafawa maraya kamar waɗannan yatsun guda biyu muke cikin aljanna amma sai ya ware su da juna ma'ana yadda waɗannan yatsun guda biyu suka yi tarayya a tafin hannu ɗaya haka ne da shi za mu shiga aljanna amma ware ya tsun ya nuna matsayin ka daban kai ko matsayin annabi daban ba inda yake ba za a kai ka gidansa a'a kai naka din daban shi kuma naki daban sallallahu alaihi wasallam wato dan bayani ga al'umma dan Allah ya wannan bayani da haka akwai bukatan tallafawa maraya sai mu taimaka musu abinci sutura musamman kuma abu mai muhimmanci kudin makaranta da ilmantarwa in da za mu rinka daukan marayu muna biya musu kudaden makaranta ba wai sai in suna zaune a gidan mu ba maraya yana wurin mahaifiyarsa yana wurin kanin mahaifinsa yana wurin wan babansa amma mahaifiyarsa wan babansa kanin babansa duk talakawa ne ba su da yadda za su rene kai sai ka ce a sa yaron makaranta za ka ɗauki ɗawainiyar makarantarsa kuɗin makaranta da littattafai da yunifom da dukkan abin da ake bukata wallahi tallahi ba karamin jihadi kai ko ka ɗauki nauyin abincinsa ko ka ce duk lokacin da baya da lafiya a zuwa faɗa maka kai za ka ɗauki shi kai shi asibiti ko in kai an rubuto magani kai ka bayar duk ne cikin ayyuka na alkhairi da aka samu suna albir ba wai mu kalli gabas mu yi sallah ko mu kalli yamma ko kudu ko arewa ba wannan ne kadai albirru ba walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wa kaza wa kaza wa ata mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama duk suna cikin albirru din dan kar mu fahimci aikin da'a ya faru ya kare a sallah duk wanda ya sallah ya gama to kenan ya gama aikin alkhairi dole sai mutum yana yin wannan idan yana da hali wa atal mal ala hubbihi zawil qurba wal yatama sune al yatama marayu tallafa musu gajeyu tallafa musu abin kunya abin bakin ciki abin da yake faruwa ko a Kano ko a Kaduna kila har a Maiduguri kila har a Sokoto kila duk garurukan musulmai idan ka je gidajen marayu inda yara suke marayu a gari da yake na musulmi sai ka samu cewa kirista ne ke zuwa su dauke su ya'yan musulmi ne asla amma kirista sun je sun dauke su sun rene su sun ba su ilimi tun daga mataki na firamare har zuwa university sun sa cikin addinin kirista amma musulmi mun kasa haka wato mu muna kashe kuɗin mu ne ta abin da muke so ba abin da ya dace ba wannan ita ce babbar matsalar mu ba wai kuɗi ne musulmi ba su da shi musulmi suna da kuɗaɗe a hannunsu amma matsalar shine yaya za a kashe kuɗin wata hanya za a bi a kashe ta wani ayyuka na alkhairi za su shine sai mu kasa gane ba yawancin mu sai mu yi ta gina masallaci gina masallaci yana da muhimmanci kuma yana da lada amma akwai lokacin da masallacin da muke da su sun wadatar da mu ka akwai lokacin da ko a waje muka sallah ta halatta akwai wata bukatar mu wani lokacin da tafi masallaci za ka iya zuwa ka je ka samu mutanen ƙauye ba su da fatihar da za su yi sallah da ita amma sai ka gina musu masallaci yanzu ka gina masallaci amma baka gina masallaci ba to amma a wannan lokacin gashi mutane ne ina ko sun musulunta musulunta da musulunta ba ko kuma a sun dade da musulunci din amma rayuwa ta ƙauye da nesa da birni nesa da maraya sun yi nesa da ilimi ba su san muhimmancin karatu ba ba su san sallah take gyaruwa ba tsarki alwala wankan janaba da menene duk ba su sani ba to irin wannan a madadin ka gina musu masallaci zo ka dauki wani ɗalibi a cikin gari ya gama haya islami ya gama diploma ta hausa arabic islamic studies ya gama digiri ka dauke shi ka ga na san kila ba za ka iya zama kawai ba amma mi contract tsakanin da kai zan baka kwangila kowane wata zan baka dubu ashirin kowane wata zan baka dubu ashirin da biyar ina son ka je ka zauna wata biyar a ƙauye kaza ka zauna ka koyar da mutanen nan juz'u tabara tunda tabaraka allazi bi yadihi mulku a gangaro kasu ga an je minal jannati wan nas tilawatan wa tajwidan wa tafsira da iya tilawar abin a ce kuma ta san fassarar sannan ka dauki littafin alari ka karantar da su sannan arba'un hadis ka karantar da su sannan da al-usulus salata je ka karantar da su ababen nan guda hudu ka je kai wata biyar kana idan Allah mutum idan ya tsara darasin sa safe yamma dare ba zai iya kammala da waɗannan littafin ba cikin wata biyar kuma duk mutanen da aka gina wannan aka yi wata biyar ana yi musu wannan dan Allah kuma ba za su shigar da wani cikin musulunci ba za su shigar da su to yanzu wannan kudin za ka ɗauki wannan dubu ashirin ashirin so biyar ma'ana dubu ɗari kenan idan dubu ashirin da biyar biyar ne kuma so biyar ya zama dubu ɗari da ashirin da biyar kenan to shine ba kudin kaɗai to idan za ka gina masallaci akwai masallacin da za ka gina dubu ɗari da ashirin da biyar amma sai wani zai kashe miliyan biyu gina masallaci kai da ya kashe dubu ɗari da ashirin da biyar kafin shi lada in ka kashe a wannan tsarin ka fi mai miliyan biyu da ya gina masallaci lada dan shi ya gina masallaci ga inda mu masallata kai kuma ka gina masallata inda ba masallaci manzo Allah kuma yace ju'ila lil ardu kulluha masjidan wa tahura kasar duniya gaba daya an sa mai ibadatu wurin sarki na wurin alwalata wurin ibadata to amma ba ma gane wannan sai da kawai dauki dubu ashirin da biyar in ba wani ustaz wani kashi yake ba ustaz dubu ashirin da biyar ba aikin da ustaz zai haka kawai dubu ashirin da biyar ai dare zai gina wani kango ko da ba masallata ko da tumaki za su rinka kwana a masallacin kauye wani yana ganin dare gina masallaci to kaga wannan shine rashin wayewa ta fuskar addini dole sai mun samu wannan a wayanin ta fuskar addini yaya za mu kashe kuɗin mu yaya za mu yi kaza kila mutum ba zai iya zuwa wata kaza ba sai wata uku wata hudu wata biyar wani kuma wata biyar din na farko idan da ya yi shi kenan ka ba su dama ya ji shi ma nan gaba zai iya ci gaba wani kuma kila ma ba sai ya je ya zauna a garin dindindin ba a'a ka sa masa dubu biyar a wata ko dubu goma a wata kuma ka sa masa mashin sabo wani kila idan kabarin shi kadai ba zai ba sai ka hada shi da wata eh, eh, wani islamic organization waɗanda suke da tsari da gaske waɗanda suke da tsari ka samu ta ƙungiya ta musulunci mai tsari da gaske ka ce to ga aikin da muka tsarawa ne ko kuma ku yi su fabizin su kuma su ta kan tebul na aiki su tsara masa syllabus sun karatu kuma sun sa wani supervisor da yake zuwa yana dudduba ire-iren ka ɗauki nauyin wannan a ƙauyuka guda hudu ko biyar ga supervisor ɗin su an ɗauki nauyin sa an je ana tura shi a jiya dan Allah mai nan wannan ba sai a yarda a musu musu ba supervisor din a sai masa wata yar mota irin yar bana ba harka da yake cewa dubu ɗari da tamanin ko dubu ɗari biyu karuwai ana sai musu Abuja motar dubu ɗari tara dubu ɗari takwas miliyan ɗaya miliyan biyu da ba haka ake ba yan daudin siyasa ana gina musu manyan gidaje ana sai musu motoci na alfarma siyasa ba kawai sai kayi zai ce sai kayi aikinsa kenan a sai masa mota a gina masa gida a yi masa alfarma a kai shi kullum a bashi umara ma'ana ba mu iya kashe kuɗin mu ba ta hanyar da za mu samu lada a wurin Allah sai an zo muna neman lada idan an ce yan agaji ku zagaya da akwati za a nemi taimako da zarar an buɗe kuɗin kowane masallaci wallahi abin kunya ne sai ga tan naira biyar a ne ta ta jam jam ah, manja da wani abin nan da bakin mai a jikinta can gudun naira goma a dunkule ta dan duk saboda duk wanda zai bayar idan ya haka ya lalubo ya dauko da yawa ya gana yan naira dari biyu da sai ya mayar ba su ne na sadaka ba sai aka ya ɗauko nan gurin sai ga su ma kuma ɗan naira hamsin hamsin ba su ne na sadaka ba sai ya laliba ya laliba canjin da ya sai goro ɗazu ya ba da naira ashirin an ba shi goro na naira goma sha biyar ko goma sha uku naira bakwai ɗin nan sai ya ɗauko su sai ya watsa wai su ne sadaka da su zai shiga aljanna ma'ana goron da kake ci ya fi kima sama da addinin ka goron da zaka ci ya fi kima sama da addinin ka ka tambaye likitoci goron zai taimaka wa jikinka ne sigarin da zaka sha ta fi addinin ka kwalin malboro ko wace ce nawa mai shan taba yake sai ya zuke ta amma bai tafi da addinin sa ba to dukkan waɗannan ababe ne da ya kamata mu samu wayewa kai ya kasance mun baiwa addinin mu muhimmanci mun taimaka wa 'yan mu, marayu talakawa gajiyayyu ya da kalmar Allah a ban kasa zan ta ake kashe kuɗi amma sun ta kashe kuɗi ta abin da bai dace ba idan ka wani ya canza mota ni ma suna canza mota wani ya canza gida ni ma suna canza gida wani ya canza fenti ni ma suna canza fenti wani ya yi kaza ni ma suna yi sai ni ta gasa kan abin da babu lada mu wahalar da kanmu mu wahalar duniya da kiyama ubangiji ta Allah ya gane da mu wa atal mala ala hubbihi zawul qurba wal yatama wal masakina kuma ya ciyar da talakawa al masakin kenan talakawa allazina la mala lahum la hadiran wala ghaiban babu shi a yanzu kuma ba a tsammanin zuwan sa nan gaba babu shi a hannu kuma babu shi a bashi almiskini kenan la mala lahum la hadiran wa la zaliban wa ata al-mala ala hubbihi dawul qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil sai ibn sabil ibn sabil wanda a yanzu ne baya da dukiya amma kila in kuma garin yana da dukiya a yanzu ba kuɗi a wurinsa guzurinsa ya yanke matafiyi ne amma yan ko ba garinsa yana da kuɗi yana da kadara yana da gida yana da komai mutum roƙo wurare ne guda uku wuri na farko ta hammala hamala menene hamala kamar wani ya tara hannun wani shi wanda aka sarewa hannun ya ce na yadda da diya in kana da diya in ko ba haka ba mu je kotu a yake hannunka shi ko bai da diyar a hannunsa sai ka ce diyar tana kai na zan biya ka dan ka ce ta hannun wancan da aka wa hannu ka ce diyar tana hannuna lokacin da ka faɗa haka idan ka a madadinsa ka ce ka ɗauki diya to ya halatta ka je ka roki mutane daga baya dan ka samo abin da zaka biya diyar wancan din tunda ka ce na dauka na ji na gani ko waɗansu mutane suna sulhu kan wani haƙƙi wani ya ce yana bin wani naira dubu ashirin wani ya ce karya kake baka bina shi wanda ya ce yana bi ya ce ni kuma yana bin ka wancan ya ce sai da aka rasa shida za a yi rikici sai ka zo ka ce in yi muku sulhu mana ni dubu ashirin din tana kai na zan biya idan ka ɗauki irin wannan ya halatta ka je ka roƙi mutane dan ka samu abin da gurgurdan yadda za ka samu dubu ashirin dan ka ɗauke wancan nauyin to masu bara su kun haka suke yi gina. na biyu na biyu dai dan na biyu nake wancan dan na farko da nake faɗa na biyu daga cikin wanda ya halatta su yi roƙo mutumin da ya kasance wata musiba ta zo ta mai dukiyarsa yana da kantiya kasuwa sai aka yi gobara gaba ɗaya dukiyarsa ta kone kurmus ko yana da jaransa ya sayar da haja ya kulle kudin su zai je ya sake sowa yan fashi suka tare shi sau kwaci kaga nan gudun wata ja'iha ta same shi ja'iha samawiyya fajjahat malam to irin waɗannan shi ma ya halatta ya roƙi mutane har ya sami dan abin da zai ririta kansa ya gudanar da harkokinsa na kasuwanci ba wai sai ya mayar da abin da ya kai dukiyarsa da ya rasa ba amma zai samu wani a hannu wanda yake ya babu a lokacin da yake cikin wannan hali ya halatta ya roƙa ko manzan Allah ya ce a bashi na uku mutumin da Allah ya jarrabe shi da talauci amma kuma gashi da kame kai har a samu mutum biyu ko mutane uku cikin masu ma'abuta hankali a su ko a garin su waɗanda su ce kai wani sai na cikin halin kakani kai a tallafa masa to irin wannan shi ma ya halatta ya roƙa ko wani ya roƙa a madadinsa a bashi banda waɗannan manzan Allah ce dukkan wanda ya roƙi wani abu aka bashi ya tabbatar haram ya kai cikin sa to abin tambaya nan gurin masu roƙon mu a yanzu ko gurin mu wane da yake cikin wannan halaye guda uku da muka ambata mun mai da bara ne ta zama sana'a ko mai da roƙo ya zama sana'a sai mutum ya zo ce maka dan wani jikan wani kuma sai ka bashi kuɗi idan ya ce dan wani ya zanto wannan ne babanka kuma to menene kuma na bada kuɗi a ciki daidai yake da ya mai kafa biyu ya mai hannu biyu me na ba da kuɗi kuma idan yake ce kuma dan wani kuma wani nan ba babanka bane ka karya yi to kuma sai mutum ya karya kuma sai ka biya shi mutum ya ce dawa da kai birni ne mutum ya ce maka dodo sai rada dodo sai ce maka ka ganin da kai dabba baka sani ba amma kuma sai ka bar to da haka asa'in yana baya nufin mabaranta. as ne baya nufin maroka as ne na nufin waɗanda suka roƙi mutane wani abu sakamakon larura larura ko manzon Allah ya bayyana ta ko dai wanda yake ta hammala hamala wato ga akan wani kai ka dauke diyar kace ni zan biya a madadina dan kada wancan ya rasa gafarsa kace ni zan biya diya din a madadin wani to kaga anan ya halatta ka roƙa dan ka samu kuɗin da zaka biya wannan ko kuma saura guda biyan da muka ambata shine wasailina wa firqa sannan kuma arriqa jam'i ne na arraqaba arraqaba ana nufin wuya to amma min babu itlaqil juz'i ma idan nufin kulli a ambaci wuya ana nufin dukkan gangan jiki shine yantar da bawa wato mutum ya bayar da dukiya wajen yantar da bawa musulmi ka ba shi kuɗi don ya fahimci kansa ya samu yanci ubangidansa ya rubuta masa fansa kawo dubu hamsin dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ka fanshi kanka sai ka ba shi dukiyar da zai fanshi kansa daga yau ya zama ɗa wannan shine wa firri ka to kun ga anan cikin waɗannan da aka lissafa wa atal mala ala hubbihi zawil qurba dai kenan wal yatama biyu wal masakin uku wa ibn sabil hudu wasailina biyar wa fi riqab shida to an lissafa su ne gurgudan bukatar su zawil qurba saboda muhimmancin su gashi talaka gashi makusanci to shi yafi sauran cancanta wal yatama shi kan baya da shi talaka ne kuma gashi ba mai daukar nauyinsa wal masakin al masakin yanzu babu kudin amma kila in sun yi aiki za su samu matsalar su bata kai ta aliyata ma ba an gane ko wa bin sabil shi a yanzu ne babu kudin amma kila an je garin sa akwai dan haka al miskin kuma ya fi shi matsala kenan as-sa'ilin su kuma ibn sabil ya fi su matsala dai ibn sabil babu kuɗin yanzu amma shi da ya roka kila kariya yake kila gaskiya yake shi yasa sai aka tafi da ƙarshe ƙarshe wa fir riqabi shi kuma fir riqabi tunda ba shi ake ba kuɗin a hannu ba ba a ce ba a ba bawa sai aka ce wa fir riqabi don kuɗin ba a hannun shi za su je ba a hannun su za su je shi dai a ba shi yanci kaga shi ba kuɗin aka ba ma'ana sai aka gabatar da su dori dori gurgurdan bukatar su kuma ta alƙur'ani kenan wa aqama as-salata wa ata zakata sai yanzu za ta zama sallah wa aqama as-salata ko mutum ya tsayar da sallah wa ata zakata kuma ya bada zakka wal mufuna bi ahdihim idza ahadu da masu cika alkawalin su idan sun yi alkawali din alkawali tsakanin su da Allah alkawali tsakanin su da manzon Allah alkawali tsakanin su da sauran mutane alkawali da ke tsakanin mutane da Allah na cewa za su bauta masa shi kadai ba tare da sun sa masa kishiya ba na cewa za su gaskata littafinsa za su gaskata manzansa da ya zo alkawali tsakaninsu da manzan Allah na cewa za su taimaki addinin da ya zo da shi za su taimaka masa wajen iyar da sako din za su raya sunnarsa alkawali tsakaninsu da sauran mutane yarjejeniya da aka yi da kai ko ta bashi ko ta kwangila ka yi kaza za a baka kaza ka yi kaza za a kawo kaza to cika wannan alkawalin yana cikin sifatan ta mummuni sawan alƙawalin Allah ne ko alƙawali tsakaninka da mutane don wani za ga baya cika alƙawalin Allah wani za ga baya cika na manzan Allah wani za ga baya cika na tsakaninsa da mutane kana bin shi bashi zai iya inkari ya maka alƙawalin ka zai iya yi kun yi yarjejeniya da shi ko ya yi yarjejeniya da hukuma karamar hukuma ko gwamnatin jiha ko federal gama ya aiki kaza za a ba kaza makaranta kaza mai ajujuwa kaza da ban dakuna kaza akan kuɗi kaza sai kasance ya karbi kuɗin kuɗin sun fita amma ko bai yi wannan aikin ba Allah ko ya ce wal mu'minu bi ahadihim idza ahadu tallace Allah fil ba'sa'i wad da masu hakuri fil ba'sa'i a cikin halin talauci ga talauci ya dame su amma basu hakuri wad-dharra'i da kuma halin rashin lafiya cuta kama jika ko laulayi wa ba'asi da masu haƙuri lokacin fada lokacin da ake jihadi da musulunci ba sa gudu ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkuru Allah kaseeran la'allakum tuflihun da haka sai tabbata ba ta guduwa yi a cikin halayen nan guda uku yana cikin ayyuka na albir sai Allah ce ulaika alladhina sadaku, wa ulaika hum muttaqun irin waɗannan sune waɗanda suka yi gaskiya cikin da'awar imanin irin waɗannan kuma sune masu takawa ma'ana fassara abin da aka kawo nan gaba ɗaya shine fassara na albiru kuma shine fassara na takawa wanda yayi waɗannan ababen to yana cikin masu takawa wanda bai yi wannan ba kuma to ko ya ce yana cikin masu takawa labari ya bayar amma ba mu samu abin da zai gaskata labarinsa da haka ulaika allazina sadaqu wa ulaika hum muttaqun ya rage wata yar dauraya kadan akan ayatin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wato wadansu wujuhi ne da balaga ko kuma da hikimar da wa atal mala zawil qurba ne asalin zance din amma sai a kawo ala hubbi al jar wal majrur wanda yake kamar jumla ce ko kuma wani abu ne mu'taraf an gane ko bayin al-amil wal ma'mul kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala kufrana lisa'i idan mun dauke nan kaga anan gurin wa huwa mu'minun sai mu mu'tarada an ambaci sharadi kafin a ambaci jawabin sharadi sai aka kawo ta wa ata umarni a bayar da kafin a faɗa abinda za a bayar sai aka ce ala hubbihi sannan aka ce zawil qurba wanda shine wanda za a bada ina fata mun fahimta wato wannan yana daga cikin balaga abin da yake dauke da shi nan sako shine lalle mutum lokacin da zai bayar da abu ya kasance yana san abin kafin ya bayar sannan ya cika cikakken albirru da haka ne ma Allah ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun da haka yake wai sai yamuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira sai in mutum yana son abin ya bayar sannan zai samu lada amma in ma kan abin da ba ka so abin da ke wulakantacce baya da kima a wurinka to wani lada zaka samu a ciki والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين لفظ sabirina ya ci karo da abin da ya wuce a baya domin da aka ce almufuna kaga ai al ne sai kuma a ce wasabiruna amma da haka sai aka ce wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba's da ya kamata ya to as-sabirun li'anna al-ma'tuf 'ala al-marfu'i marfu'un amma sai zanto mansub anan wurin to shine suka ce nasabarka ana kaddara maka fi'ili a'ani as-sabirina ko kuma nusiba alal madhi an gane ko dafu sabirina amma sai aka koyi kalmar amdahu din da kalmar cika alkawali da kalmar hakuri kowace kalma ce take nuna mai ita na gari ne to amma hakuri din da yana da lada sai aka kawo as sabirina domin a kaddara masa amdahu sabirin fil ba'sa'i wa dharra'i wa hina al-ba's sai aka yanke shi daga jerin wal mufuna wa kaza wa kaza wa kaza da aka lissafa a baya sai shi aka yanke shi daban aka ba shi hukuncin ina fata an fahimta kamar yadda Allah ya ce lakin arrasikuna fil ilmi minhum aha wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika ta ka tame wal muqimina salata sai kuma kace wal mutuna zakata kaga arrasikuna ai marfu'i don mubtada ne lakin dan can muhammalat la ma'alla la al-i'rab wal mu'minuna kaga al-ma'tuf ala al-marfu'i marfu'un amma sai aka ce wal muqimina a madadin wal muqimuna da aka wuce ga wata aka ce wal mu'tuna zakata wal mu'minuna billahi aka sake aka fi akan arrafiquna amma al muqimina sai aka yanke shi daga jerin ma'ana amdahul muqimina lis salati usni ala al muqimina amdahul muqimina a'nil muqimina wato akwai balaga sosai a cikin sa akan ware abu a nan gurin saboda yabansa wani lokacin saboda kushi. shi wani lokacin saboda kushe shi ubangiji ce la illa min tahi munafiquna walladhina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati la nughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unina amma da dai mal'ununa tunda al munafiquna kaga marfu'i ne li'annahu fa'i an gane ko walladhina ma'tufun ne al marfu'i huwa marfu'un wal murjifuna fil madinati an gane ko da sai kuma a ce mal'ununa aina masu suke amma sai aka ce mal'unina to anan ba za ka ce amdahul mal'unina ba sai dai azumul mal'unina mansubun ala zammi can mansubun alal madhi nan mansubun an gane ko kamar da wani ce la yab'adan qaumil ladina hum summul udati wa afatul juzuri An na zili na bikun limu ta rikin wasan yi muna ma'aikudan uzuri la yaɓ a dan kaunin sumul o daji. Ka ga ne sumul o daji ne don habar ne. An gane ku. Wannan zili na bikun limu ta rikin da sai sai wanna zinuna. Dan yadda to ma tsohon ala sumul o don ma duka lil marfu'i marfu'un amma sai ce wan nazilina bi kulli mu'tarakin sai kuma ce was tayyibuna isa ka kuma rufa was tayyibuna ma'aqid al qudud was sabirina fil ba'sa'i was dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun sai Allah ta يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى عن حر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن عتي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفى لطيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون وبنجدت يا أيها الذين آمنوا يا وقت سكي إيماني كتب عليكم القصاص أن وجدت قصاص أكمكم شين راموا cikin kisa idan wani ya kisa filkat la cikin lamarin gawa waki da za a kashe an wajarta cewa su yi kisa lafazin kutiba da kataba da dukkan abin da yake tsaguwa daga jikinsa yana nufin wajibci in ya zo cikin alkur'ani ko hadisi kutubal qatl wal qitalu alaina wa ala al jarru dhuyuli ma'ana kutiba wajibci kutiba alaikum siyam kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum kutiba alaikum alqisas fil qatl wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin nafs wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun ya waɗanda suka yi imani kutiba alaikum alqisasu an wada fi qisasi akan ku shine ramuwa fil qatla cikin lamarin gawawaki me ake nufi da wannan hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas yace abin da yake faruwa a da a lokacin jahiliyya in wata kabila ta kawo wata kabila hari ita wannan kabila tana ganin tana da daraja in ta kashe wani a cikin wancan kabilar in suka zo za su yi ramuwa to ba a kashewa daidai wa daida idan wannan kabilar sun kashewa waɗancan ɗa sai waɗannan su ce mu in za ku rama ba za mu ba ku ɗa ba sai da mu ba ku bawa in sun kasance musu sun kashe musu namiji sai ce in za ku rama mu sai dai mu ba ku mace in sun kashe musu mai kima mai daraja sai ce mu sai dai mu ba ku banzan cikin mu dakkan cikin mu da shi za ku rama dan mun fi ku asali mun fi ku kima ruwayoyin sun zo daban-daban wata waya ta nuna tsakanin wato banu nasir da banu kurai da suke haka cikin yahudawa wata riwayar ta nuna cikin larabawa ne na jahiliya suke haka sai Allah ya ce kutiba alaikumul qisasu fil qatl dole ku yi kisasi a cikin lamarin katla duk kabilar da aka kashe wa mutum daya in ta tashi ramuwa ta ce ita sai ta kashe mutum biyu ita ma ɗaya za ta kashe idan an kashe mata namiji ta kashe namiji in an kashe mata mace ta kashe mace in an kashe mata ɗa ta kashe ɗa in an kashe mata bawa ta kashe bawa shi zai fi zaman lafiya amma kar a kashe musu ɗa su ce za su kashe za a kashe musu bawa su ce za su kashe ɗa ko a ce za a kashe musu yaro su ce za su kashe babba idan an yi haka ba za a samu zaman lafiya ba kutuba alaikum alqisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa wato bawa da bawa da da da mace da mace haka za a yi al-hurru bil hurri da da da a kace shi in ya kace da wal 'abdu bil 'abdi bawa a kace shi in ya kace bawa wal mace a in ta mace kaga a nan gurin ba wai ana magana bane ba cewa la tatimmul illa bil muqabalati baina hadhihi al ajnasi ba'daha min al ba'd al akhar ba haka ake nufi ba dai idan mutum ya dauka ana nufin idan mace ta kashe mace za a kashe ta ba za kashe namiji ba ma'ana inda namiji ne zai kashe mace ba za a kashe shi kenan inda bawa ne zai kashe da ba za a kashe shi ba kenan inda da ne zai kashe bawa ba za a kashe shi ba kenan ba haka ayar take nufi ba ayar ta sauka ne inda ibnu taymiya dan ta bayar da martani kan wancan abin da suke yi na mu in an kashe mana kaza sai mun rama da kaza sai Allah ce ba haka bane abin da aka kashe muku shi za ku kashe shine daidai wajen amma wannan baya nufin idan namiji ya zo ya kashe mace sai a ce a wai ba za a kashe namijin ba tunda mace ce ya kashe dan mace rabin namiji ne wannan ba ba gaskiya bane ba akwai ma ta fata wata jahilai da suke cewa idan mutum ya kashe mace wata ya a karo masa wata ta biyu sai ya kashe sannan sai a kashe <laughs> ma'ana sai ya kashe dan me zai kashe daya kashe wannan ba daidai bane ba dan can Allah ya ce wa katamana alaihi fiha annan nafsa bin nafsa kaga an bin nafs a can gurin wal ayn bil ayn wal anf bil anf ko manzon Allah ce al muslimuna tatakafu dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwa musulmai idan kashe za a kashe idan yaro ya kashe babba za a kashe shi idan babba ya kashe yaro za a kashe shi kar a ce idan babba ya kashe yaro ai yaron karami ne shi ba za a kashe shi ba al muslimuna tatakafa'u dima'uhum jinin su daraja su dai inji manzon Allah su musulmi amma idan musulmi ya kashe kafiri to shine ba za a ce a kashe wannan musulmin ba dan manzo Allah ce la yaqtul muslimun bi kafir ya nafsa haka mazhabin Abu Hanifa ne yake gane idan kafirin amana ne to za a kashe musulmi da shi amma jumhur sun saba masa ko magana su ita ce daidai da suke da hadisi cikin Bukhari a takaice dai wannan aya tana magana akan nau'i daga cikin nau'ikan kisa nau'ikan kisa guda uku ne kisa na ganganci ka ɗauki abin da ya iya yin kisa a al'adance ka nufi mutum da nufin kashe shi ka dake shi da shi ko ka soke shi ko ka yanke shi da shi ya mutu kisa na ganganci kenan akwai kisa kuma na kure ba na ganganci ba abinda ya iya kisa amma ba ka yi nufin samun wani da shi ba sai ya same shi ka harba kibiya ka harba bindiga da nufin ka kashe barewa sai ta ta kashe wani manomi a gonarsa kaga ba shi kai niyya ba ba shi ka auna ba sai ya same shi kisa ne na kuskure wannan suratul nisa'i za ta yi bayanin yadda za a yi shi akwai kisa mai kama da na kure ko ko mai kama da na ganganci shine ka ɗauki makamin da baya kisa bulala ka ɗauka a hannunka ka ce wani zan kashe ka sai ka dake shi da bulala sai ko ya faɗi mutu da sai ka rike ba lamar ya lalace kai da baka yi niyyar kisa ba amma ga shi lalle ka ce zan kashe ka ko ka yi niyyar kisa amma abun baya kisa al'adun su bulala ba ta kisa an gane ku to sai ka dake shi sai ya mutu to shi ma wannan hukuncin sa daban zamu zo mu yi bayani sannan gaba in dangantakar zance ta zo a cikin hadisi amma yanzu abin da yake da alaka kisa na ganganci ka dauki abin da yana kisa ka kashe mutum da shi to wannan hukuncin da yake biyo baya guda uku abu na farko shine a kama ka kashe ka idan waliyan waɗanda aka kashe sun ce a'a ba mu buƙatar a kashe shi sai a tambaye su to me kuke nufi to nan suna da dama na abu guda biyu ko su ce ya biya mu diya to sai a kallafa masa diya an gane ko diya kun ne dole su kuma ko ba ko ba to idan kuma ba da idan kuma suka ga dama su ce a mun yafe maka wato ko a kama shi a kashe ko kuma ya biya diya ko kuma me yafe duka da abin da ya shafi diya da abin da ya shafi kisa da abin da ya shafi ayati ba mai ikon su ko gwamnati ba ta iko sai waliyan auliya uddami kenan auliya al-maqtul wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura duk wanda aka kace masa dan uwa aka kace masa uba aka kace masa da aka kace masa kaza ba yana da bijinin sa ba kenan ja'alna li waliyhi sultanan Allah ce waliyin wanda aka kace din mun ba shi dama ne shi ma ya nema kashe wancan ko ya karbi biya ko ya siya ta dama tana hannun shi ba ta hannun gwamnati ko kotu ba ta hannun ko da ministan shari'a tana hannun wannan ba ta hannun ko shugaban kasa ne shugaban kasa ba wali bane bane ba an gane ko fa kad ja'alna li walihi kaza shari'a musulunci da adalci in suka ce a ba shi diya nan in suka yi rigima wani ce a bamu diya wani ce ne ban yadda ba a kashe shi to diya za a biya kaga hikimar musulunci dan ka gane shari'ar musulunci ba wai kishiro jinin mutane take ba in su goma ne 'ya'yan, da aka kashe musu uba guda takwas tara suka sai a kashe shi ɗaya yace ni ban yadda ba diya za a biya sai a rinjayar da bangaren diya akan bangaren kisa kaga hikimar shari'ar musulunci ma'ana ba kokari ake dole sai an kashe mutum ba amma tun da gangan yayi kisa kashe shi din zai hana wani ya kisa na gaba ina ba da bambanta al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi shay'un dukkan wanda aka yi masa afuwa dangane da dan uwansa da ya kashe ka kashe mutum ba amma duk da haka sunan shi dan uwanka wannan ya nuna wanda ya kisa bai yarda ba ba ba kabira sai ya aikata min ba. wa man ufiya lahu min akhi faman ufiya lahu min akhihi shay'un dukkan wanda aka yafe masa wani abu min akhihi na dan uwansa da ya kashe ma'ana a madadin a ce a kashe shi sai aka ce an yafe maganar kisasi ya biya diya to menene wajibin sa fattiba'un bil ma'ruf ku da kuka ce kun yafe to sai ku bibice shi da kyautatawa kar ku a dan kun yaga masa kuma bari ku matsa masa sai an kawo diya yanzu yanzu sai an yi kaza sai an yi kaza shine fatba'un bil ma'ruf shi kuma wanda zai biya diya wa ada'un ilayhi bi ihsan ya biya diya tare da ihsani kar ya saurin baki kar ya ta jan kafa ban samu ban samu bayan ko yana da ga waliyan wanda aka kashe sai aka ce su bi shi a can shi ma wanda kisan kuma shi ma aka ce shi kuma shi ma ya lura da janibin su sai Allah ce zalika takhfifun min rabbikum wa rahma wannan sauki ne daga wurin ubangijin ku da rahma abdullahi dan abbas kamar da imam bukhari ya rawaito yace saukin da aka mana shine a aqidar a addinin yahudawa akwai maganar kisasi babu maganar diya amma mu sai aka kawo kisasi tare da diya tasfifun min rabbi din kenan inda a ce kawai kisasi za yi ba diya da babu sauki amma ga kisasi da diya sai wanda aka gada ma aka yi kaga akwai nau'i na me sassautawa da sauƙaƙawa tasfifun min rabbikum wa rahma faman ita da ba da zalika duk wanda yake tare iyaka baitin haka bayan ya ce zai karbi diya da ya karbi diya kuma ya je kashe mutum kaga yayi ta'addanci kenan falahu azabun aliyum to wannan yana da azaba wanda take mai radadi walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab la'allakum tattaqun lalle a cikin qisasi kuna da rayuwa ya ulul albab ya kuma abuta hankali la'allakum tattaqun dan ku zanto wato ainihin masu natsuwa ko ai ku zanto masu takawa an samu muku dan ku zanto masu takawa gaskiya a cikin jilla wa lakum fil qisas hayatun akwai bayani amma lokaci ba zai yi ba sai dai gobe mu dora a kansa sai mu ci gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh duk wannan yana da muhimmanci yana daga cikin ayyuka da ya kamata a ce masallaci na yi